Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Abdullahi Muhammad tare da ku a wannan sabon bidiyon a tare da ni akwai sunana hamza salisu abubakar to dalilin dai gani na da ni da malam hamza a wannan bidiyon wanda ba a saba ganin mu haka a tare a cikin bidiyo ba mun je gida mun yi hutu mun ji daɗi mun haɗu da wasu yan uwa mun haɗu da abokan arziki mun yi abubuwa kala kala mun ci gurasa mun ci tsire mun ci yalo mun ci ɗata mun sha agwalwa mun yi komai da komai da haka muka ce za mu zo to ka manta da rake ko baka sha rake ani ka san ba na sha rake okay so mun yi abubuwa sosai a gida mun haɗu da wasu 'yan uwa a na channel ɗin nan mun haɗu da mutane da yawa sosai kuma har ma mun yi training da haka muka zo yau mu haɗu da 'yan uwa mu yi wa 'yan uwa fatan alkhairi kuma mu yi musu albashir ɗin cewa insha Allah mun kusa dawowa aiki ko yawwa kafin kuma mu shiga cikin hmm. batun dawowa aiki akwai 'yan uwa da muka yi wa laifi wasu mun je ba mu haɗu da su ba wasu kuma akwai yanayin ayyuka bai sa mun haɗu da su ba da Allah muna ba su haƙuri muna neman afuwa tasu sakamakon haɗu nan da ba yi ba wasu kuma za ka ga sun tutturo mana saƙo na ban gajiya fatan alkhairi mun gode mun gode kwarai da gaske mun san insha Allahu kuna tare da mu kuma za ku kasance tare da mu don haka muna fatan za ku ji daɗin waɗannan bidiyon da muke shirin za mu dinga kawo muku ba tare da ɓata lokaci. to ni abin da zan ce shine a ci gaba da dai haƙuri kamar yadda ya faɗa mala abdallah kuma za mu kawo muku sababbin shirye-shirye kuma za mu nemi shawara a gare ku wasu irin bidiyoyi kuke so mu ci gaba da kawo muku kamar yadda kuka sani muna kawo bidiyo na tutorial za mu dan ringa canza yanayinsa za mu na canza irin tunani da abubuwa makamancin wannan yadda mutane za su yi za su fi kallon bidiyon cikin nishadi da kwanciyar hankali kamar da kuka sani yawanci bidiyo da mutum ɗaya ne zai zo malam mubarak ko ni ko malam abdallah to amma yanzu za mu sami fikirar cewa mutum ɗaya zai bidiyo amma wani shi zai shigo domin ya dan sa bidiyon nishadi haka da abubuwa makamancin wannan kuma ku faɗa mana ra'ayinku ga ta iya yiwuwa akwai wanda yake sai ya ga burbushin malam da kuma malam mubarak <laughs> kaga wannan abin ta yi yiwuwa ya sa wa bidiyon sauki ko kuma wani daɗi haka a eh, cikin bidiyon. Na haka ne muna buƙatar a yinku a ƙasan comment ɗin wannan bidiyon. ok yan kamar yadda kuka gani yadda muka faɗa mun zo mu ku hakuri ne bisa abubuwa da ya faru a wannan channel da kuma daina bidiyo muka da muke yi to kuma yanzu muna so ku ba mu shawarar ku akan wasu bidiyo ya kamata muna kawo wa ya ya kamata muna kawo bidiyoyin mu duka za ku iya ba faɗa mana gurin comment kuma insha Allah za mu kalla ko kuma za mu karanta za mu yi amfani da shi da haka yau mun zo muku da dan wani bidiyo karami wanda watakila zai iya samun nishadi da haka yanzu ku kalle shi in ku kalla za ku gane mai fikira abin take fada Mala Abdullah na fara da kai? Eh fara da ni. To. Guess the color inside. Light blue or dark blue? Light blue. oh. <laughs> Light blue ne. Red or pink? Pink. Ah, to gaci biyu. Ko ka to kallon bidiyon nan ne? A'a. Gay. Kay, kalah Reno. Purple. Yellow. Oh, kenapa ini? Orange or brown. Brown. Lokaci. Na ci kusan bakwai fa. White. white white white white yana da matsayi <laughs> a to gaskiya wala abdalla ya kokari ya ci da yawa to ni ban sani ba duba mun ka gani wanne zan yi ne to yawa kamar yadda ni ma na dan casa malam hamza ni ma zan gwada daga zai iya casa ni <laughs> kusan da kullun cinye shi nake ha a gyam <laughs> brown brown brown or green? Bom, com green, né? Green. Ah, ah, ah viu? <laughs> Black or rainbow? Ah, é, é, é black. Rainbow. Ah, sabe não baixava isso aí que <laughs> é da. Ka faɗi da ok yan uwa game da gani da fata wanda za ku dan nishadantu da shi kuma muna ci gaba da baku haƙuri insha Allah za mu dawo aiki bakin fama ko kuma na ce bakin aiki bakin fama ke cewa goma ya karin magana yake to wallahi ne ka san Hausa ce ta cakuda Hausa Fulani waye duk dai namu ne duk yadda aka faɗa mu dai abinda muke da bukata kawai a ce an fahimta idan an fahimta hadafin mu ya haƙƙaka kun ga har larabci ma nake yi ina neman afuwa me za ka ce musu da ƙarshe abinda zan ce kawai duka-duka a nan wannan bidiyon namu zai da sa'aya sai dai kai ban sani ba ko na ga bakin ka sai motsi yake ko akwai abin da zaka faɗa oke abin da zan faɗa nan shine uh, a wannan bidiyon mun zo mu ba yan wa hakuri ne kamar yadda na faɗa da farko da kuma muna buƙatar shawara ya yalan kalar bidiyon da ya kamata mu ci gaba da kawo muku da shi da bidiyon da muke yi ya kuna da wata fikira ko kuma na ce kuna da wani tunani da kuke da shi ta yadda za mu ƙara bawa bidiyon namu kyau da abubuwa makamancin wannan amma dai kada yan uwa su manta da cewa fa bidiyoyin da muke na tutorial na applications wanda muke kawa ba dai na shi muka ba kusan shine zai dauki kaso 90 a bidiyoyin da muke kaso 10 shine zamu dinga ka irin wannan bidiyon ayyo <laughs> da gabaniyar ta ya ce mun kuma koma la ba haka abu yake ba to malam abdullah don nan za mu ce musu sai allah ya kai mu assalamu alaikum